Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma hausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a goma ga watan Agusta. To a yayin da hukumomin da abin ya shafa ke cewa sun shirya tsaf gudanar da zaben cike gurbi na sanata a Bauchi gobe Asabar wasu 'yan adawa na cewa muna da korafe-korafe musamman muna zargin ana yawo ana sayan kuri'un mutane ana ba su kuɗi dubu biyar biyar kowa ya san wannan jihar za kuma aji cewa wasu daraktocin hukumar tashar jirgin ruwan najeriya sun kawo ziyarar aiki amurka kamar kowace ranar juma'a kuma maryam dauda na tafi da ta na kallabi naziru ahmad hausawa kuma ya shigo da sharhin jaridun amurka akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum rasha ta faɗa jiya alhamis cewa tana shirin mai da martani kan sabon takunkumin da amurka ta saka mata dangane da amfani da makaman guba da ake zargi ta yi a kan wani tsohon jami'in leƙen asirin rasha da 'yarsa a burtaniya moscow ta kwatanta matakin a matsayin haramtacce tana mai cewa ba ta da hannu kan lamarin da ya auku cikin watan maris inda aka sami sage skripal da 'yarsa yulia dukkan su biyun sun suma akan benci a birnin salisbury na burtaniya an cutar da su ne da gubar da ake kira novichok wacce aka kira a zamanin da ƙasa take tarayyar soviet mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen rasha maria zakarova ta ce amurka na amfani da wannan batu da gangan wajen ƙara ta'azzara wato zaman ɗarɗar tsakanin ƙasashen biyu a ranar laraba ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ba da sanarwar ƙaƙabawa rasha wannan sabon takunkumi. Ƙungiyoyin da ke gudanar da ayyukan agaji irin su Save the Children da Doctors Without Borders suna ci gaba da nuna matuƙar fushinsu tare da yin Allah wadai da dakarun da Saudiya ke jagoranta wajen kai hare-hare akan 'yan tawayen Houthi waɗanda suka halaka akalla mutum 43 a ranar Alhamis a Yemen waɗanda aksarinsu ƙananan yara ne. Akalla mutum 60 ne suka jikata baya ga waɗanda suka mutu. Ɗaya daga cikin makamai masu linzami da aka harbo ya fada akan wata motar bas ɗauke da ƙananan yara. yayin da suke komawa gida daga wani yawon shakatawa da makarantarsu ta shirya hotunan talabijin sun nuna kananan yara a cikin asibiti jina-jina waɗanda sanadiyar ɗimuwar da suka shiga haska kasa yin kuka yayin da wasu ke ta birgima a ƙasa suna jiran a kai musu ɗauki amurka dai na goyon bayan dakaran da saudiyan ke jagoranta ne waɗanda ke kaikaita wato kaikaitar 'yan tawayen huthi na yemen da ke samun goyon bayan ƙasar iran mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka heather nowat ta ce sun yi na'am da suka ce za su binciki wannan lamari kuma suna samun haɗin kansu an tuhumi shugaban 'yan adawan ƙasar zimbabwe tenda biti da laifin tanzara jama'a wajen tada tuhusuma da kuma ayyana sakamakon zaben shugaban ƙasar mai cike da rudani ba bisa ka'ida ba wanda aka yi a makon da ya gabata yayin da isa kotu a harare babban birnin kasar ta zimbabwe bt wanda tsohon ministan kudi ne ya ce za su ci gaba da wannan fafutuka a maido da bt gida daga kasar zambia mai makwabtaka da zimbabwean inda ya je neman mafaka bayan da hukumomin zambiyan suka ki amincewa da bukatar ta zama a kasar a wani labari na daban kuma wata sabuwar jam'iyyar adawa afirka ta kudu ta nemi gwamnatin kasar ta kori dukkanin bakin da ke zaune a kasar tana mai ikirarin cewa su ne suke aikata laifuka tare da haifar da matsalar rashin aikin yi sunan wannan sabon jam'iyyar african basic movement labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an palestine sun ce kungiyar hamas da ke mulkin yankin gaza ta cimma wata matsayar tsagaita wuta da isra'ila a daidai lokacin da bangarorin biyu ke gab da fantsama cikin yaƙi gidan talabijin mallakar falastinawa da hamas ya ce an cimma wannan matsaya ce bayan shiga tsakani da masar da wasu shugabannin yankin suka yi wani jami'in falastinu ya faɗa a kamfanin dillancin labarai na reuters cewa bangaren su zai mutunta wannan shirin tsagaita wuta muddin dai isra'ilan ita ma ta yi hakan ita dai isra'ila ba ta ambaci cewa an cimma wata matsaya da hamas ba amma dai wani jami'inta da ya nemi kada a faɗi sunansa ya musanta cewa an cimma wata matsaya a jiya alhamis prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya gana da jami'an tsaron kasar bayan da isra'ila da hamas suka kwashe kusan daukacin dare suna harbawa junansu makaman roka mataimakin shugaban amurka mike pence ya ce ma'aikatar tsaron amurka da ake kira pentagon ta fara daukan wasu sabbin matakai na kirkiro da rundunar soji ta sararin samaniya nan da shekarar 2020 da nufin zama cikin shiri domin barazanar da ka iya tasowa a wannan sabon filin daga. yayin da yake jawabi a ma'aikatar tsaron ta pentagon a jiya alhamis pence ya ce lokaci yayi da za a rubuta wani sabon babi a tarihin dakarunmu domin su zauna cikin shiri zuwa fagen daga na gaba yana mai cewa lokaci yayi da amurka za ta kafa dakarun duniyar samaniya shugaba trump dai ya sha kiran da a kafa rundunar ta sama jannati a matsayin wani sabon rashin soji domin amurka ta samu damar mame sararin na samaniya a wani sakon twitter da ya wallafa a shafinsa sanata brian shatz dan jam'iyyar democrat mai wakiltar jihar hawaii ya kwatanta wannan batu a matsayin shirme mahmud lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka kamar yadda aka ji a shirinmu na Asuba gobe za a gudanar da zaben cikin gurbi na ɗan majalisar dattawan Bauchi ta kudu. Hukumomin da abin ya shafa dai sun ce sun kintsa tsaf. Abdulhamid Muhammad gare ka. domin tabbatar da nasarar gudanar da zaben hukumar zaɓe ta inec ta shirya da kuma gudanar da taro na masu ruwa da tsaki da suka hada da bangarorin jami'an tsaro shugabannin jam'iyyun siyasa da kuma 'yan jarida kwamishinan 'yan sanda mai kula da ayyukan zaɓe daga headquarter ofishin 'yan sanda a abuja ahmed ilyasu ya buƙaci 'yan siyasa da su ba da haɗin kai wa jami'an tsaro domin gudanar da aikin zaben cikin nasara. Zancen zaɓe da za a yi ba, muna kiran haɗin kan kowa da jami'an tsaro da duk wanda yake da hannu a cikin wannan zaɓe. Kuma kowa ya gargaɗi ah, mabiyansa da waɗanda yake suna da muhimmanci a wannan zaɓe a bi doka idan aka kiyaye doka insha Allah za a yi abin nan cikin kwanciyar hankali da lumana amma ba za mu yarda da wani wanda yake zai kawo tashin hankali ba ko zai zagon ƙasa a wajen wannan zaɓe. ita ma hukumar zaɓen ta ainih a jihar bauchi ta bakin jami'in hulɗa da jama'a muhammad yahaya salihu akwai ma'aikatan zaɓe guda dubu uku da za su yi aiki a rumfunan zaɓe guda dubu ɗaya da ɗari tara a zaben na gobe asabar in Allah ya kai mu. Za a yi amfani da mutane kamar akalla mutum dubu uku tunda muna da rumfan zaɓe wajen dubu ɗaya da ɗari tara ko a takaicen takaitawa za a amfani da ma'aikata wadda ba zai gaza mutum dubu uku da ɗari biyar ba. To kamar daga wani lokaci zuwa wani lokaci ne za a fara wannan zaɓe? Za a fara zaɓen ne da karfe takwas na safe zuwa karfe hudu na yamma wasu daga cikin wakilan jam'iyyun siyasa da na zanta da su sun bayyana gamsuwa da kuma yin kira don tabbatar da gaskiya da kuma tura takardun zaɓe rumfunan zaɓen a kan lokaci mahmud baba maji nnpp state secretary na ji daɗi kwarai da gaske yadda ita hukumar tsaro da ita hukumar zaɓe ta tara dukkanin masu ruwa da tsaki akan wannan hidima ta ta zaɓe kuma mu abin da dama muke bukata kenan daga bangaren jami'an tsaro to daga hukumar zaɓe abubuwan da muka yi la'akari da shi shine abin da mu muka gaya musu kan cewa ya zamana lallai kayan zaɓe ya samu halarta a kan lokaci ranar da za a yi zaɓe. suna na salisu ahmad barau jami'a ta ta green party of nigeria to alhamdulillah da farko zan yi godiya wa allah da ya sa har su jami'an eh, aikin zaɓe na ƙasa suka kira wannan taro ya yi kyau ina musu godiya kuma allah ya sa su zamanto masu adalci mu eh, jam'iyyun ah, wato na adawa muna da korafe-korafe musamman muna da tabbacin ko kuma muna zargin ana yawo ana sayan kuri'un mutane ana ɗaukan namban wato katin zaɓensu da nambansa da wurin zaɓensa ana ba su kuɗi dubu biyar biyar kowa ya san wannan jihar bauchi shugaban yan jarida na jihar bauchi malam ibrahim muhammad malam goje ya bukaci da a baiwa yan jarida dama na shiga ko'ina domin gudanar da ayyukansu amma na ji hankalin hukumomin da abin ya shafa musamman ita hukumar 'yan sanda da kuma hukumar zaɓe ta ƙasa a nan jihar bauchi sau da dama za ka ga lokacin da ake zaɓe yayin da 'yan jarida suka nemi shiga wani waje musamman ganin shi kwamishinan 'yan sanda ko ganin bangaren hukumar zaɓe sai ka ga hakan ya musu wahala to wannan abu ne da gaskiya da ba zai haifar da ɗamin ido ba ya kamata daga farkon shirin har zuwa ƙarshen lokacin da za a sanar da sakamakon zaɓe 'yan jarida ya zama suna da damar da za su iya kutsawa ko ina wurin da wato doka ta ba da umarni a shiga. Akwai jam'iyyun siyasa guda tara da za su fafata domin neman kujerar sanatan Bauchi ta Kudu. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a nigeria. To gaida na musamman daga Najeriya kuma bari mu dawo nan Amurka inda wasu mambobin kwamitin daraktocin hukumar tashar jirgin ruwan Najeriya suka zo ziyarar aiki. Daga cikinsu akwai Alhaji Umar Shu'aibu wanda Jummai Ali ta tambaye shi musabbabin zuwan su Amurka din tare kuma da kai ziyara ta soshin jiragen ruwan Amurka. Sai Alhaji Umar Shu'aibu ya ce. Jiragen ruwa da suke zuwa wajen su sun fi nama yawa. Yanda su kuma suke tafiyar da a ayyukan kwashe kaya idan jirgi ya zo da wuri ba tare da bata lokaci ba kuma bayan yadda muke samun bata lokaci a yadda muke namu irin kayayyakin da suke amfani da su na wannan kwashe kayayyakin da kuma ya suke magance matsalolin motoci tara manyan motoci masu kwaya kwace abin ga kayan nan daga jirage ruwan a shigar da shi kasan abin ga amerika kaman kwantena kake eh, nufi kaman kwantena eh to kin san a wajen mu mukan samu matsala idan aka ɗauki wa'annan kayan za a fito da shi akwai wanda ake kira grilok wato motoci da suke toshe hanyoyin shiga da fita a fafa ya suka yi irin domin suna samun eh, irin wannan matsalan ya suka yi wajen magance irin wannan irin wannan cinkoson eh irin wannan cinkoson yana cin abubuwan da muka zo muka duba mun kuma zo mu akwai abin da muke kira master plan wato abin da ake kira taswira kenan ko eh, eh ko shiri eh na wa shiri master plan na wajen abin ga shekaru 25 yadda za mu sake kintsa filayen jiragen ruwan najeriya ah, ah, wato kuna son ku yi musu kwaskwarima ne a tashoshin kwaskwarima mu inganta abin nan ah, irin yadda muke tafiyar da ayyukan namu so abubuwan suna nan da yawa mun dai kokari mun tafi kuma mun fahimta abubuwa da yawa da muka zo muka muka duba irin da suka tafi da nasu to bisa abubuwan da kuka yi nazari ko kuma kuka koya wace tsaraba za ka kai gida Najeriya. Eh da zan ka gida Najeriya a game da wannan yadda suka tafi da nasu. In kika lura irin cranes cranes wato abubuwa masu abin kwashe kaya da jiragen ruwa su sauke idan jirgin ruwa abin ga ya to mun koyi irin wannan akwai domin tabbas ayyuka yakin da ake wannan ayyuka ba mu da su a Najeriya to ya za mu yi mu samu irin wannan a kayakin suwa za mu iya abin ga za mu kirawowa su zo su duba abin ga domin dole sai mun samu wanda za su zo su duba inda za su eh, abin ga namu din sannan kuma ga wa za mu engaging su taimaka mana irin wannan aikin mun koyi abubuwa da yawa ire-ire wannan mun koyi su kam tabbas ah, da kuma ya za mu magance wannan cunkoso da ake yi hanyoyin shiga tashoshin eh, jiragen ruwa kamar matsalan da muke samu a abin a fafa grido wani kamfani za mu iya zuwa za mu kirawo su su bayan da za su mana namu kuma ga yadda za mu gyara namu yadda za a rage wato son kenan ko eh haka ne insha Allah to kana ɗaya daga cikin daraktan zan ce amintattun hukumar jiragen ruwa ta Najeriya nan. menene bambanci tsakanin gwamnatin jonathan da ta yanzu a kan yadda ake tafiyar da tashoshin jiragen ruwa a najeriya to akwai bambanci da yawa wato abu na farko shine ɗa'a yadda ma'aikata suke aiki ba tare da cin hanci da rashawa ba da kuma eh, yadda ake karban kuɗi wato haraji da su kamfanoni da suke hurɗa da nigerian port authority a lokacin jonathan an bar suna cin karansu ba babbaka domin yawanci duk a haraji da ya kamata a ce su biya saboda wannan ayyuka da suke yi ba a karɓa. To a gaida hajiya da wannan hirar za a ji ci gaba wannan hirar a shirye-shiryenmu na gaba kafin mu ci gaba ga wannan. Best pressed it the time. a gaida fulla na gambo yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba. alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A makon da ya gabata na fara hira da malama Hawa Liman mai masana'antar ɗankin Afirka a baya inda ta ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta ta kuma yi bayani a kan wasu daga cikin matsalolin da mata ke fuskanta a arewacin Najeriya. A cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban bayananta a kan matsalolin mata da suka tattauna a wani taro da suka yi a Ingila. Ga malama Hauwa. matsalar yoyon fitsari duka waɗannan abubuwan za ki ga har yanzu muna da su cunkus a nan hmm. gwamnati suna yin hubbasa amma ne ake cewa dambu idan ya yawa baya jin mai to shi ne kiran da muka yi na shi ne cewa har yanzu ya kamata manyanmu 'yan kasuwanmu malamanmu kowa yana da hoɓasan da zai yi yana da taimakon da zai iya kawowa a haɗa ƙarfi da ƙarfi a ga cewa mace an ba ta dama ta yi ilimi mai zurfi misalin importance ɗin ilimin nan na ya mace mm. ba an ce wai mace dole in ta karatun nan sai ta yi aiki ba ilimin ya mace za ta taimaka wa nata yaran bayan da wannan taimakon misali da kes ɗin da aka zo aka kawo yarinya ce mace ce ta zo ta yi aure amma saboda rashin ilimi maganin ciwon kunne ta sa ma yaron ta a ido hmm. irin na matsa wannan a ƙarshe yaron ya makance tunda duk irin wannan yana faruwa ne saboda ne saboda rashin ilimi to kuma ana amfani da addini a tauye wa ya mace haƙƙi wasu abubuwan wallahi ba yanda musulunci ya faɗe su ba haka ake yin su kawai don a kai ma wata manufa sai a zo a kafa abu a ce saboda addini kuma in kika duba wani abubuwan yanda ake idan ana amfani da addini yanda Allah ya umarni yanda Allah ya ce ba za mu samu level of talaucin da nake da shi a nan ba kuma musulunci na ai da matan da suka bawa addinin musulunci gudunmawa matuƙa kuma research ya nuna cewa ƙasashen da suka bawa manufofin da suka karfafa mata sun ci gaba matuka ta fannin tattalin arziki mm. saboda ne ita mace idan ta samu kowa ya samu a Najeriya yanzu da mata da yawa waɗanda maza sai dai su kawo musu ɗanyen abinci su ajiye musu a wajen wannan taron da kuka je bayan da aka tattauna waɗannan batutuwan aka duba su ko an iya kawo wasu dabaru ko shawarwarin da za a kauce ma irin waɗannan matsalolin kwarai an fitar da su tunda taron shi mun yi shi ne kamar kwana biyu kafin su shugabannin kasashe su kuma su fara nasu taron eh. to da muka fitar da su sai aka miƙa musu a cikin abubuwan da aka fitar da shi da tsarin da aka fitar da na ɗaya ta fannin ilimi an fitar da manufa ta wadda ya kamata a creating a living environment na ita ya macen yanayi mai kyau ita ma ya macen a bata wannan damar sannan kuma ta fannin kasuwanci aka yi maganar ta yadda ya kamata a fito da strategies wanda ita ya mace za ta iya samun dama kamar ta kai mu samun rance misali sannan aka yi maganar technology fasahar zamani hmm. aka yi maganar yadda za a yi amfani da fasahar zamani a ƙarfafa wa matan gwiwa sannan muka yi maganar language barrier wato yare an yi eh, maganar cewa ya kamata a ringa fassara abubuwa da yawa zuwa yaren mutanen guri ta yadda za su amfana da ci gaban zamani ba kamar yadda komi ke zuwa kamar a turance ba sai ki ga oh. dama ce mace amma saboda ba za ta iya karantawa ba wannan damar ta wuce ta sannan aka yi maganar ishu ɗin private sector kamar yadda social enterprise ɗan kasuwanmu ya zamana cewa idan suka kafa kasuwancin su ya zamana ba riban ne kawai ba a'a daga cikin riban wani percentage kamar suna dubawa ya zama na sun dawo da shi cikin gina al'umma. To, mm. to sannan kuma bayan haka kin ce kun zo nan birnin New York kun tattauna akan batutuwa da yawa ciki har da yaƙi da ta'addanci to kamar mm. a wannan taron mm. wane irin hanyoyi ne aka ba da shawara yadda za a taimakawa matasa kada su samu kansu cikin irin wannan tarkon na ta'addanci to a wannan tattaunawar da muka yi gaskiya mafi rinjaye abin da ya fi ɗaukan hankali shine samarwa matasa aikin saboda musamman a sassaharan afirka kamar a ce a najeriya abinda aka lura da shi yawanci matasan nan ana samun jan hankalinsu ne ta rashin aikin yi. Mm. hanyar da aka duba aka ga abin da ya kamata a yi shine a samar musu da wani yanayi na yadda cewa ko da ba su karatu mai zurfi sosai ba zai zama da cewa suna da aikin yi na yau da gudu mm. Sannan kuma an yi magana ta kan yadda za a ringa ba da ilimin addini na daidai ba kamar wanda za a zo a brainwashing matasa ba a sa musu wata aƙida e kada a zo a amfani da rashin sanin su ko jahilcin su a kafa musu wata aƙidu a mm. nuna musu cewa fa wani jihadi na daban wanda zai zo zama da cewa ya haifar da matsala a cikin al'umma so duka waɗannan suna cikin abubuwan da aka tattauna ma sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin bakuwar tamu Hauwa Liman da ms Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To gaishe ki yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa da shiri na gaba. shirin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. jarida ta rawaito labari mai taken an kaddamar da dakarun sararin samaniya na Trump a Pentagon a matsayin bangaren soji mai zaman kansa. Labarin ya ci gaba da cewa mataimakin shugaban kasa Mike Pence ya ba da sanarwa a jiya Alhamis cewa Pentagon ta fara shirye-shiryen kirkirar dakarun sararin samaniya wani yunkurin kirkirar sabbin sojoji na farko tun shekarar 1947. A watan Yuni, shugaba Donald Trump ya yi kira da a kirkiro da bangare na shida a cikin sojojin Amurka don su bi sahun sojojin sama da sojojin ƙasa da sojojin ruwa da na Marine Corps har ma da na tsaron gaba. Shirin na ranar Alhamis da ke da buƙatar izini game da kuɗaɗe daga majalisa zai samar da dakaran da za su kare tauraron ɗan adam daga hare-haren da sauran haɗarurruka da ka iya shafar tauraron na ɗan adam. Ƙasashen China da na Rasha su ne abokanan hamayya Amurka a harkokin samaniya. har ila yau jaridar ta usa today ta rawaito labari mai taken mun yi allah wadai da kyama washington dc ta shirya wa gangamin ralin masu kishin fararen fata labarin ya ci gaba da cewa magajiyar garin gundumar columbia da shugaban 'yan sandan gundumar ta columbia sun yi alkawarin tsaurar matakan tsaro a jiya alhamis domin ralin masu kishin fararen fata da kuma masu ralin nuna kyama gare su domin murnar zagayowar ranar da aka gudanar da ralin masu kishin fararen fata da ya karke da tashin hankali a bara Chief Peter Newsham ya ce za a haramta bindigogi a wajen ralin har ga waɗanda ke da izinin rike bindigogin. Ya ƙara da cewa za a raba masu kishin fararen fatar da waɗanda ke adawa da su. Duk da cewar duka al'ummar biyu na da izinin gudanar da taron a kusa da fadar Amurka ta White House. Sai mu leƙa jaridar The Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken zaman sauraron shari'ar Paul Manafort kwana na takwas. Ma'aikacin banki ya ba da shaidar cewa bai kamata manufar ya samu bashin banki na dala amurka miliyan uku da dubu ɗari hudu ba da ashe bankin na da masaniyar gidan da yake zaune a new york na haya ne ba nasa ba ne labarin ya ci gaba da cewa paul manafort wanda ya taba zama shugaban kamfe na shugaba trump a baya na zaman shari'a a kotun gwamnatin tarayya da ke alexandria sakamakon almundahana da damfarar kudaden haraji da ake zarginsa da su masu gabatar da karar na zargin bai biya kudaden haraji kan miliyoyin kudaden da ya samu a ayyukan da ya yi wa jam'iyyar ukraine mai alaka da rasha ba gami da zuka karya domin karɓar bashin kuɗi a lokacin da kuɗi suka daina shigar masa sharhin jaridin amurka na wannan makon kuka saurara nazir ahmad hausawa daga sashen hausa na murya amurka ke cewa mu zama lafiya Ka gaida Naziru yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu. Assalamu alaikum da Amurka daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na garin Jega. Ina kira ga 'yan uwa na 'yan Najeriya don Allah a tausaya ma Najeriya a yi mata addu'a matsalolin Boko Haram da kidnapping da barayin shanu da masu zata kudin ƙasa da masu yaudara ƙasa sun yi mata yawa Allah ka sauki Allah ka mafita Allah ka taimaki Najeriya da 'yan Najeriya daga ɗan uwa mai Allah na cikin garin Jega. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana babba Adama Refata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Azzaluman Najeriya, azzaluman Arewa, wallahi lokaci ya yi da za ku san cewa kan mage ya waye domin mun san tun bayan zaben 2015 kuke ta kokarin yadda za ku yi ku dawo ku sake handamar kasan nan shi sa kuka ba yan majalisun tarayyan kudurin cewa kada su amince duk abin da baba buhari yake so haka kuma ku gwamnoni manyan yan kasuwa an ba ku kwangila ku tsawwala farashin kayayyaki kuna sakewa da dalar amurka da faduwa da tashin darajar takardar kasa ta naira wasu 'yan siyasa marasa kishin kasa makasa kasa na amfani ta hanyar ruru ta wutar rikici tsakanin kabilu da ruru ta rikicin addini da kuma na bangaranci. Salamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana Alhaji Musa Amerika siya da Najeriya mazauni Owari. Ina kira ga Dr. Musa Kwankwasa su ganin wai suna samun jama'a suna koma BDC. Waɗannan kuma kura a ita da suka ɗawa. wani zukura da da sai 'ya'yansa sha Allah talakan Najeriya suna tare da babbar bari wannan mulki ba za su same shi ba in Allah sai ya ta sai bari ya zama da yadda Allah don haka ina ba shawara wannan mugun da ya koma ya dawo gidansa na kware to yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice wata girgizar ƙasa mai karfin maki 6.2 ta fada wa yankin tsibirin lombok da bali na ƙasar indonesia a jiya alhamis lamarin da ya sa mutane suka shiga cikin yanayi na ɗimuwa bayan girgizar ƙasa da ta auku a ranar lahadi a yankin wacce ta halaka sama da mutum 300 an ga jama'a a filin tashin jirage na ƙasa da kasa da ke yankin na balin suna ihu suna gangarawa ta matattakala mai amfani da lantarki tare da yin guje-guje a babban ɗakin jira na filin tashin jiragen. mataimakin shugaban amurka mike pence ya ce ma'aikatar tsaron amurka da ake kira pentagon ta fara daukan wasu sabbin matakai na kirkiro da rundunar soji ta sararin samaniya nan da shekarar 2020 da nufin zama cikin shiri domin barazanar da ka iya tasowa a wannan sabon filin daga yayin da yake jawabi a ma'aikatar tsaron ta pentagon a jiya alhamis pence ya ce lokaci ya yi da za a rubuta wani sabon babi a tarihin dakarunmu domin su zauna cikin shirin zuwa fagen daga na gaba yana mai cewa lokaci ya yi da amurkan za ta kafa dakarun duniyar samaniyar ƙungiyoyin da ke gudanar da ayyukan agaji irin su save the children da doctors without borders suna ci gaba da nuna matuƙar fushinsu tare da yin allah wade da dakarun da saudiya ke jagoranta wajen kai hare-hare akan 'yan tawayen houthi waɗanda suka halaka akalla mutum 43 a ranar alhamis a yemen waɗanda aksarinsu ƙananan yara ne akalla mutum 60 ne suka jikkata baya ga waɗanda suka mutu da daga cikin makamai masu linzami da aka harbo ya fada akan wata mota bas dauke da kananan yara a ciki to nan muka kawo karshen shirin gaba yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi mahmud da ya karanta wani labaran duniya da wanda haɗa mana sautin salaman abu da injini mana wannan lokacin da ni ibrahim kalmasi garba ke cewa a huta lafiya